Karfe biyar da minti arba'in da Isidio Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa mai gabatarwa mutar Muhammadu amma da farko ga muhimman kanunsu. Gundumomi 41 cikin 66 da ƙasar Nijar ta ƙunsa a jiya an sanar da naɗa musu sabbin shugabannin gundumomin wanda sojoji ne an sanar da wannan ne a wajen taron majalisar ministoci. da yawan ɗanyun kaya ne kama abarba da kuma banana sun fara wuya a yamai bayan da siriyawa ta ɗauki mataki ga ƙasar nijar na rufe iyakoki a rahoton na musamman zai mayar da hankali akan wani gidan kallo mai suna aka zama da aka buɗe a karakara cikin gundumar junju To yanzu ga labarun dalla-dalla. A wajen taron Majalisar Ministoci na jiya an sanar da nada shugabannin hukumomi musamman inda aka nada shugabannin hukumomi gundumomi 41 cikin gundumomi 66 da ƙasar Nijar ta ƙumsa. a cikin waɗanda aka naɗa 39 duka sojoji ne sai kuma biyu da suka kasance jami'an polis a ɗaya ɓangare ministan kiyo ya sanar da maimakon sallar lasar gishiri da ake yi a ingal a wannan karo za a shirya shaushawa ne ga dabbobi na agades maraɗi da zandar Tun bayan juyin mulki na ranar 26 ga watan jiya a ƙasar Nijar hukuncin da ƙungiyar sidiyawa ta ɗauka ga ƙasar Nijar ya kawo da yawan matsaloli ga al'umma ciki har da rashin isassun magunguna na asibiti domin ƙarin bayani ma'ada ya zagaya a cikin waɗansu gidajen sayar da magunguna na farmasi a nan yamai sai musu abin da suke cewa. ba abun damuwa ba ne sosai muna da masu kawo mana magani na cikin gida da suke ci gaba da kawo mana magunguna sai dai akwai wasu magunguna da suka yi karanci babbar damuwa ita ce magungunan da suke shigo mana tare da izinin ma'aikatar kiwon lafiya da suke zuwa yawanci daga faransa da wasu kasashe su ne ba mu samu shi ke sa waɗannan magunguna suke karanci yawanci mara lafiya suna koma da magani da ke matsayin kambacin maganin da suka rasa amma magana gaskiya akwai karancin magani magani da ba a samu musamman cutukan da ake yawan samu sosai har yanzu ba mu samu wannan matsalar ba ta katsewar magunguna ba mu sani ba ko zuwa gaba dama kahin juyin mulki akwai lokutan da ake samun katsewar wasu magunguna daga baya kuma a same su amma dai har yanzu dai ba mu da wannan matsala ta katsewar magunguna Tun bayan da ƙungiyar Sidiyawa ta ɗauki matakin rufe iyakoki da ƙasar Nijar an fara samun ƙarancin ɗanyun kaya kamar irin su abarba da banana a nan yamai. Waɗannan ɗanyun kaya dai suna da matuƙar tasiri wajen samun sinadaran vitamin wanda rashin su yana da illa. Abdulrazak Bello masanin cimaka ne ga hirarsa da Laila Nuhu. La plupart des fruits et légumes apportent des éléments. Yawancin kayan ɗanye da yan itace na ba da bitamin da sinadarin gishiri idan ba a samu cin su ba kasancewar ba a samun su hakan na iya haddasa karancin bitamin shi ko karamcin sinadarin ga jiki na da tasiri sakamako maras kyau ga jikin ɗan adam bale ga mace mai juna biyu da yara ƙanana ya kamata mu dogara kan kayan ɗanyen da ke gare mu nan gida ba sai a latilas ba mun ce za mu ci ba banani da sauransu sakon da za mu isar kenan mu karkata kan cin ababuwan kayan gida da ke gare mu yan itace da kayan ɗanyen da ke gare mu kuma suna isan mu sosai domin biyan bukatunmu na vitamin domin kaucewa irin wagga matsala ta rufewar iyakoki da ke iya haddasa rashin su. La Bayan da aka sake jarabawa baccalaureate fannin Seride masu jarabawa 26,956 kashi 60 kashi goma cikin ɗari ne suka samu wannan jarabawa inda aka samu kashi ɗaya karuwar kashi ɗaya kenan ministan ilimi mai zurfi ne ya ba da sakamako a jiya a wajen taron majalisar ministoci a jimilce masu jarabawa 23 da goma sha hudu suka samu bakaloriya a wannan shekara kwatankwacin kashi 25 cikin 100 abin tuni dai goma sha tara ga watan juin zuwa biyu ga watan jiya ne aka gudanar da jaraba bakaloriya a dukkan cikin faɗin mu ta niger A ɗaya ɓangare da yawan iyalai ne suka rasa mazauninsu ta dalilin ambaliyar ruwa da aka samu a Alit da ke cikin yankin Agades a wannan shekara. Tuni cibiyar kula da matsalolin karancin abinci ta ɗauki mataki. Shagu Mamman Lawal daraktan jiha mai kula da musamman abin da ya shafi ibtila'i da kuma jinƙai a hirarsa da anise karim A yankin jihar Agadez magidanta 79 suka fuskanci ambaliyan nan kuma dukansu na gundumar Arlit ne. An yi kiyasin banna ta gidaje 73 da suka rumza. Mutum goma al'amarin ya shafa. A cikinsu kuma akwai mutum hudu da suka raunata. Bango 20 suka faɗi. Matakan da dai aka ɗauka yanzu to mun tuntuɓi tsarin kai ɗaukin gaugawa na shimfiɗar shekara 2023 uku dubu biyu da ishirin da biyar wannan tsarin tuni ma an so mu aiwata shi kuma za mu ƙara yaɗa shi tuni mun samu taimakon da za a ba su daga cibiyar tattalin tallafi ga waɗanda suka fuskanci bala'i da ke can harabar firayim minista bunda ka samu hatsi gidajen sabro barguna da tabarni A cikin ƙaramar hukumar Tunuga da ke cikin gundumar Gaya ana ganin alamar damunar shekarar bana tana da fuska mai kyau duka da yake ba a samu da yawan ruwa ba na sama. amma ana tunanin a samu cimaka fiye da shekara bara a cewar yakubu foma mai gari a hirarsa da fadel alu ta wayar tarho damana kalla yanzu kan ana nan ana tsara kaɗan kaɗan ka san damana wasu sun yi shuka wasu ba su yi ba eh, shuka ya san da san na bana ya shi ba da dan saboda bangaren sun ga yashi ne ke gare mu shi kuma ya yashi in ana ruwa ana rana wannan lokacin a samu yayi sosai ba ko yawan ruwa ne yawan ruwa in ana yi ma yaki ba zuwa sosai ka ji bambancin kenan don sana ake samun saurin samun saurin tsarin hatsi kuma yankin sun gaju yawanci mutane kamar cikin Nijeriya din nan da Benin su ba su samu wannan shuka namu ba akwai waɗanda ajiyar da 'yan muwa ba su tafi ba Adifa rashin isassun ruwan damina da rashin wadataccen wurin kiyo ya jefa makiyaya a cikin wani mawayacin hali akan ayyukan da suke yi. wannan babban kalubale ne wanda ya zama barazana ga sha'anin kiyo wanda shine sana'ar ta biyu da suka dogara da ita a yankin a cewa abdu nino ga gayango shugaban kungiyar makiyaya a hirarsa da gidi abdulrahman bana daga gudu Mariam kai gabas har cikin departamentin tesker kan waje yugum ka dauka gabas kamin gilbaili da fulatari nan gurtin har ka fita frontier kanin mu da shad babu wani abun azo a gani ciyawa ta fita ta bushe ruwa ya dawo babu abun da ya fito na biyu wurin da bai fita ba an yi tayin ruwa komi bai fita a wannan damana da muke ciki ba mu yi tsammaha ba wani abu zai kawo musu gera a cikin sha'anin damanan bana region indi difa wuri uku ne gare mu inda makiyaya suke gudu su tafi na farko shine are arewa kudu in babu shiyawa idan ya zama na can arewa ne babu shiyawa kuma mutane za su gudu su zo cikin bandi din kaula zon na ukun shi shine lakshari lakshari yanzu maganan shi babu a shekaran bana babu wurin zuwa a zaman mu na kungiya dai har yanzu bamu samu wani labari da zai bamu cewa akwai wata malati wanda ta fito tana kashe dabbobi ba mu ji ba A jiya ne a babbar kotun alita aka yi zaman shari'a da kungiyar santramin ta shigar ga Kominak. Shin ko yaya zaman shari'a ya kasance Muhammad Gungu ne ya tuntuɓi Munkaila basa sakataren ƙungiyar Santramin kominaka ta wayar tarho ga abin da yake shaida masa a yau da safen nan. Hakika jiya mun halarci zaman ba da sakamakon mu da Kwaminak dangance da rashin cika alkawali kan wasu bukatu dangance da rufewar Kwaminak ɗin. Da muka je masha'aranta da yake akwai wasu takardu da suka shafi batun gidajen nan. Masha'aranta ta ce mana ya kamata mu kawo takardun kowane ma'aikaci. Yanzu za mu koma wajen juju mai daidaita takardu don mu cika takardun na kowane ma'aikaci ɗaya na bin ɗaya. Sai an yi haka ne za a ba da sakamakon shari'ar don ko ma'aikatan kun san ba kan matsayi guda suke ba kenan buƙatar za ta bambanta ba ɗaya ba ce hali bisa hali ne game da harkar shari'a kenan sai an gyara wannan huskar sannan a yi wannan lissahi kan matsayin kowane ma'aikaci kuma da yake batun shari'a ne to mako biyu ne aka bamu don cika wannan takardu abinda za mu iya faɗa kenan ga wagga harka ta jiya. Mata hudu ne aka yi awon gaba da su an jikata namiji ɗaya wannan shine sakamakon wani harin masu ɗauke da makamai da ba a tantance ba suka kai a cikin daren laraba a ƙaramar hukumar gabi gunduma ma madarunfa a yankin maradi a cewar magajin gari ado jariri tun farkon watan augusta ne suke ta samun yawaita hare-hare da garkuwa da jama'a da kuma sata dabbobi. To yanzu kuwa sai a gyara zama domin jin cikakken rahotonmu. Gidan kallo na aka zama ya kasance a karakara da ke cikin gundumar Junju an ƙirƙiri gidan kallon ne a shekara 2018 a yayin taron festival na rawa na nuna al'adun arewa. Wannan gidan kallon dai na karakara ya buɗe ƙofofi domin koyarwa da kuma samarwa matasa musamman koyar da su abin da ya shafi tarihinsu. Ibrahim Madu wanda shine ya ƙirƙiri wannan gidan kallo ya yi wa fadal Alu ƙarin bayani. Le musée Akazama de a vu le jour Gidan kayan tarihi na Karakara an kafa shi ne ta hanyar tsarin wani biki da aka gudanar a shekarar 2018 a karon farko da muka kira Festival Femida, wanda a lokacin lokacinsa an samar da sassa da dama da suka hada da nunawa da kuma gabatar da kayayyaki na albarkatun al'adun Arewa. Sannan ne muka gano cewa akwai buƙatar shirya takardu domin mu iya ajiye waɗannan kayayyaki da muka tattara. Ta haka ne a ran 27 ga watan Abril na 2020 aka ɗauki wani kudu kuduri da ya ba da izinin kafa gidan kayan tarihi a Kazama kuma wannan shine izini na farko da ya ba da damar kafa gidan tarihi na wata al'umma a Niger. Autorisation autorisant la création d'un musée communautaire du Niger. Waɗanne irin kayayyakin tarihi ne ake iya gani a cikin wannan gidan tarihi? Dans le musée, il y a non seulement des objets ayant servi pour euh, la bataille. A cikin gidan tarihin akwai makamai da aka yi amfani da su a faɗan guduru inda dan uwa Albori Injai ya rasa ransa. Akwai kuma ƙararrawar samun nasara. Akwai tambarin jajirtattun manoman Arewa. A game da wurare akwai mashemar abdullashi da ke cikin ɗaiɗaikun mashemu inda ake ci gaba da nuna kwarewar aiki a Arewa. Akwai kuma ƙauyen Goro domin akwai wani kogo mai kama da na Tugubi inda Arawa na farko suka zauna Akwai dabba ta gida mafi mafi kusa da dan adam wadda ita ce doki muna kokarin bunƙasa ta ta hanyar haɗa ta da wasu iri daban-daban. Euh, yaya ake kula da irin waɗannan kayayyaki ko irin waɗannan wurare. Muna amfani da sinadarai waɗanda ba na kimiyya ba, kowane abu na da takardar bayanan fasaha. Waɗanne irin alfalu ne waɗannan wurare suke kawo wa al'umma ko yara mayan gobe. Eh, ce musée peut servir comme un outil. Wani gidan kayan tarihi na a matsayin kayan aiki na ilimi ta hanyar nune-nune a lokutan koyarwar ɗaliban makarantun boko kuma wannan gidan kayan tarihi shaida ce ta yadda muke a halin yanzu da kuma yadda muka kasance a da. Et ce que nous avons été dans le passé. To madalla da wannan rahoton ko muka zo ƙarshen labarunmu inda ga Zainabu Abdu ta shiryo da za ta muku labarun harshen zabarmanci a yi sauraro lafiya. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.